to okay assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh masu kallon mu da sauraron mu alhamdulillah kamar yadda kuke kallo ga madai a garin Daura a madadin al'umman mu TV a ni Musbahu Kano YouTube na ziyarci wannan garin Daura kuma ga ni ga dan gidan Alhaji dan gidan Alhaji dai wanda kuka riga kuka san shi a garin Daura dan gidan Alhaji gashi mun zugo garin amma dai daga shigowa garin al'umman mu TV ta ka ziyara wannan gari daga shigowa a shekaran jiya ne mun ga cewa an samu mawai an ce wani yaro ya fara sallamar ka a wannan damban da aka sa na gasa da farko me zaka ce to ba ko ba eh dawa dan bille zaka ka sai za a bige za ka bige za a bige ka eh kuma saboda haka mutum baya fice rabonsa. duk eh. abin da Allah ya sa ka ne shine ne zaka samu eh ba wani abin da zaka ce dole he na samu a abin da Allah ya kawo rabanka iya yi zaka samu dole da kwaya ɗaya ba za a kara maka ba to dan gida alhaji manyan nama an ce sun hana ka ka fita ka zo gida ka buya saboda me gura mada suna nan suna tagon ka amma ina da gida alhaji ya zo an ce ka shiga cikin karare ka shiga ina ne ka buya a daji to me dan gida alhaji zai ce da wannan to ni ba a dambe ba wani gurin mada ba wani kuda wanda yana nan fita fitan je in yi dambe a ni ina abu ne kungiya ce take wani abun kana dambe eh. ta dauke ka baka da gata mm. shi kuma dambe ba ke ba wala da dambe da ga burai mun dai sa kanmu ne mi eh. amma ba wai babu ce ta sa muke nan ba ba eh. muna da komi kawai Allah komi muna da shi kawai muka tafi muke wannan dambe to yi dalilin da muka a to ka je kai dambe an baka wani kuɗi bai dubu goma dubu ayarin ka taho gida ka tafi kasuwa ka je ka yi kasuwa ka samu dubu talatin dubu arba'in dubu hamsin to ai kaga in ka ga wancan to ba za ka koma wannan dambun ba shi dama dan dukkan ka ne ake kuma dan ba ba wani lada bane ba eh. kana abu da dinka samu to kuma kaga samu yana yin kasa me ya kamata kai sai ka samu guri ka lade eh. me san ka je inda yake eh kira ka wani zo ka min damben ba ka za ka tafi gida a shi eh. dama dan bai ba lada ce ba kuɗi ba yanzu dan gina alhaji me burin ka ina kake so ka je yanzu da ya fi yanzu a duniyar dande ni yanzu a duniyar dande inda za a bani kuɗi eh. to ba inda ba zan je ba eh. yawa ni gaskiya dan gidan alhaji idan ka faɗa haka za a ce dan gidan alhaji a maganarsa an baka kuɗin ma an turo ma da su ka je birnin keba amma ka ki ka ji tsoro ka ki zuwa a ai musu zuwa nuna ba ga a abu ga mai waya ne an ce kaza ka ce in do kaza in do in do eh, an amma ni kuɗin ka a hannuna na ce ka zo ta shaga shi an ce kuma naga ka bi ta bayan mota ka sira ne baka je ba a ba ne a ai ba zo ne ba ka san me yake so da kai eh. ai ko wani mun hira zamu tafi kuma ka tafi kai ka je ka kyale ni eh amma wallahi na dauniya ko ba sisi a wannan lokacin zan je wallahi eh to yanzu kana tunanin zaka iya zuwa birnin Kebbi ah zan je mana wallahi ko goban zaka je zan je mu tafi amma an bani kudi wato dole sai da ni zaka je ah to ai je abunda ne ka riga gani ko eh. duniya ta ga abunda ne gaskiya in na je ba kai to ni da wani je wai san na je wa san ban je ba eh. amma in na je da kai eh. in dai na je da kai to kowa duniya za ta ga na je kuma zan yi abin da ya dace in Allah da Allah to masu kallon mu kun je mu da dan gidan Alhaji dai har yanzu muna wannan gari na Daura kuma ku jira mu in Allah da muna nan dai ba gama toye na bu zuwa nan da kwana uku mu ga inda za a yi a ƙarshe me zaka cewa masoya to masoya ina godiya a gare su kuma wanda suka dade bu su gamu mun motsa su yi hakuri za su gamu din mun Allah ya eh, ina musu godiya mun gode kamar yanda muke zuwa muke kamun ko wannan program ku ci gaba da biyo mu ah, insha Allah gari gari za ku dinga gani muna kamun ko wannan wasanni insha Allah da ke ga bambarewa da Allah ina ga da bambarewa sosai sosai amma da zance ce ko akwai a wutan na Aisha ko eh. wai na Aisha eh. a ina fa nan zuwa gushi a za ka zo kuma wallahi ko kadan ba zai kai labari to shikenan wallahi in dai na je ya gani kawai an gani kuma madale ba a to ai sun san wai dan alaji ni kadai ne nake cin wasu ah, ko dole ba a to shike ba ai ba kai a gaban ka ne ka gani to shike da gida alaji dan gida alaji ne bayan ni gobe ma akwai rata ta musamman da zamu yi na ji ka sako Gare da gwamnati ta tasa nan wato na karamar hukumar ɓaure wato inda kuke kallon sa shi ma da tsayi a wannan lokaci. Dogo mai takasara kenan ta. Wannan dai dogo mai takasara na karamar hukumar ɓaure gashi nan yana jinjina. Za mu kawo muku fa 'yan dambe da yawa suna nan wallahi. Ba su fito ba ba a san su ba. Wayannan suka fara fitowa za a ji daɗi da su. Gashi nan bari ɗauko muku shi ga baki ɗaya ko ga tsayinsa. gashi nan inda ka san Ebola a gari wannan dai gashi nan shine wato dogo mai kasara na karamar hukumar Baure gashi nan na dauko muku shi gaba ki daya kun gan shi a tsaye thomas kallon mu ku biyo mu dai har ila yau muna tare da ku ni ne naku Musbahu Kano wanda nake wa al'ummar mu TV aiki a wannan lokaci dogo mai kasara na karamar hukumar Baure to gashi nan dai wato dan karamar hukuma ɓaure kenan gashi nan yana nada hannu a wannan lokaci duk dai da ban san sunansa ba gashi nan yana nada hannu da za su shiga su buga wannan wasan to wannan shine shagon bahar daga karamar hukuma kore to wannan shine hassan daga karamar hukuma ga gashi nan yana nada hannu to ga dai dan wasa nan wato na wannan karamar hukuma na wato ga shi nan yana nadi ana nada masa wato ana daura masa wato da ga shi nan karma hukumar ɓaure kenan ga shi nan Thank you. Allah za su yi wasa daga nan Najeriya yana wannan wuri gari da Daura inda ake gabatar da wannan gasa ta mai girma kwamishinan wasanni na jihar katsina wanda ake dabban gargajiya a wanda filin wasa na garin daura wanda ya ɗauki alkawari zai watsa a duniya ko ina ta gani ba ma sai al'umma ta ba ba sai a youtube duniya kowa ya gani wannan abin da ake yi a nan kasar daura muna godiya muna ƙara godiya. Can da mara ƙaramar hukumar daura Usman to ga zai dan mara shine na daura ga kuma na hukumar baure ga wasan nan baure ga dai bana ga dan bana ga dan bana kamar yadda kuke kallo ayya ga shi nan dai a karamar hukumar baure da daura ga dai dan bana fa ha ga shi nan ga dai dan bana da yake ce a ƙarya ce eh mana ba dan ba kai wannan ba dan ba wasu ba yau kamar kalin dan biya a na sani mana kai baka gane ai ba a fitowa ne a dai dan banna Thank you. a gobe akwai manyan manyan yan da za su zo daga kano da za su tattuna da za su kasuwa a ƙarshe da ƙayyar da ta yi na ƙasa ta kwamishinan wasanni na jihar kaduna alhaji wasu